الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. To a shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labaran. Daga nan akwai mu dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan muna ɗauke da shirin na duniyar mu a yau shi kwa wanda ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya sai kuma takwaransa na afirka a yau wanda shi kwa yake duba wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kamu ko a cikin shirin na wannan lokacin da fatan kuma sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da Salma masu sauraro yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. Wani harin Isra'ila ya yi sanadin shahadar Falastinawa akalla 27 a wani sabon harin da Isra'ila ta kai da ke nuna keta yarjejiyar tsagaita wuta. amurka ta shawarci ukraine ta amince da yankunan da rasha ta mamaye mata a wani shirin na tabbatar da zaman lafiya tsakanin kasashen biyu ƙungiyar tarayyar afirka ta yi allawari da tsohon bakin kasashen waje a harkokin tsaron nahiyar ta afirka Don zuga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadas. Rahotanni daga Falastinu na cewa Isra'ila ta kashe akalla Falastinawa 28 tare da raunata wasu 77 a zirin Gaza. Wanda ke nuna da cigaba da ketare tsage ta wutar da aka cimma a shiga tsakanin Amurka. Rahotanni da kafafen yada labarai suka rawaito na cikin gida sun nuna cewa mata da yara sha 17 na daga cikin waɗanda Isra'ilar ta yi wa kisan gillan na baya-bayan nan. sojin isra'ila sun kuma tabbatar da kai hari kan mawasi a kan da ke han yunis da kuma kudancin gaza isra'ila ta kai har-har uku daban-daban a birnin gaza da ke arewacin yankin falastinawa da kuma kudancin han yunis a cewar hukumar falastinawa hukumomin lafiya na falastinawa sun ce sojin isra'ila sun kai har-hare 393 inda suka kashe akalla falastinawa 290 tare da nuna wasu kusan 700 a hararen da suka kai a fadin gaza tun bayan tsagaita wuta a ranar goma ga watan oktoban da ya gabata kisan kare dangin da isra'ila ta yi a gaza ya kashe falastinawa sama da dubu da tara galibi mata da yara tare da nuna wasu sama da dubu dari da saba'in tare da mayar da yankin kufai kamfanonin dalancin labarai na reuters da kuma afp sun rawaito cewa amurka ta shawarci ukraine ta amince da crimea da sauran yankunan da rasha ta mamaye mata da kuma rage girman ta zuwa rabi kamar yadda yake kunshi a sabuwar shawarar da amurka ta gabatar na samar da zaman lafiya tsakanin kasashen biyu ukraine ta sami sabuwar shawarar wacce ke bukatar kyiv ta mika yankunan da ke ƙarshen ikon rasha da kuma rage yawan ta zuwa dubu ɗari hudu kamar yadda jami'an amurka da aka sake su suka shaidawa kamfanin lancin labaran na reuters da kuma afp shirin ya kuma tanadi ukraine ta mika dukkan makamai masu kaiwa nesa nata bayanai sun ce da alama shirin ya maimaita sharuɗan rasha waɗanda dama ukraine ta sha watsi da su waɗanda take dangantawa a matsayin miƙa wuya a cewar majiyar ba a fayyace ba abin da rasha za ta yi a madadin hakan kafin hakan dama dai kamfanin wato yada labarai na amurka na asios ya rawaito a baya cewa moscow da washington suna aiki a kan wani shiri na sirri don kawo ƙarshen yakin na kusan shekaru hudu rasha yanzu tana mamaye kusan da kashi ɗaya bisa biyar na ukraine a shekarar 2022 moscow ta kwace yankuna hudu na ukraine da suka hada da donetsk luhansk zaporizhia da kherson game da yankin crimea wanda ta kwace gaba ɗayan ikonsa a shekarar 2014 sudan ta yaba da ƙoƙarin zaman lafiya da amurka da saudiyya suka yi na dakatar da zubar da jini a ƙasar a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin ta na x majalisar mulkin sojan sudan ta yi maraba da ƙoƙarin saudiya da amurka na kawo zaman lafiya mai ɗaurewa a sudan ta dai washington da riyad ta gode musu bisa shawarar da suka gabatar da kuma cigaba da ƙoƙarinsu na dakatar da zubar da jini a sudan kuma ta tabbatar da shirin sudan na yin tattaunawa da kasashen biyu don cimma zaman lafiyar da al'ummar sudan suka daɗe suna jira wannan sanarwar ta zo ne jim kaɗan bayan da shugaba donald trump na amurka ya ce ƙasarsa za ta fara duba lamarin sudan bisa buƙatar yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman abdul fatah al-burhan shugaban majalisar kuma babban hafsan sojojin na sudan shi ma ya gode wa yarima na saudiya da trump ah, da kansa a shafin sana x sojan sudan da rundunar kai daukin gaggawa ta rsf na rikici tsakanin su tun daga ranar 15 ga watan afirilun shekarar 2023 lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da muhallansu hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya wato iom ta kiyasta cewa sama da fararen hula 140 suka tsere daga alfashar babban birnin arewacin darfur da kuma jihar kordofan ta arewa saboda hararin rsf tun daga ƙarshen watan oktoba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa daftarin kudurin da kasar kanada ta gabatar yana cike da siyasa ne kawai hasali ma nuna kin jinin iran ne mataimakin wakilin iran a majalisar ɗinkin duniya game da daftarin ƙudurin da kanada ta gabatar ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta nuna adawarta ta musamman ga wannan daftarin wanda aka yi shi bisa dalilai na siyasa son rai da kuma neman haddasa barna golam hussein darzi jakadan iran kuma mataimakin wakilin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana a ranar laraba a lokacin zaman kwamitin majalisar ɗinkin duniya na uku kan ƙudurin kare haƙƙin ɗan adam na kanada akan iran jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ta jaddada cewa mun yi watsi da abin da ke cikin wannan daftarin da kuma manufar da ke bayansa mataimakin wakilin jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce irin waɗannan ayyuka suna raunana tattaunawa ta gaskiya suna lalata aminci wanda ya kamata ya jagoranci aikin majalisar ɗinkin duniya a fannin hakkin ɗan adam hukumar kula da harkokin tarayyar afirka ta au ta yi allah wadai da duk wani nau'in tsoma baki na kasashen waje a sha'anin kasashen afirka da ke fuskantar matsalar tsaro musamman ma game da rikicin da ake fama da shi a kasar sudan da yake zantawa da manema labarai ranar talata da ta gabata a addis ababa babban birnin kasar habasha kwamishinan harkokin siyasa da zaman lafiya da tsaro na kungiyar ta au bankole adeoye ya ce dole ne kungiyar ta au ta jagoranci duk wata tattaunawa ta zaman lafiya a nahiyar yana mai shaida da mahimmancin amfani da ka'idodin warware rikicin afirka a bisa tafarkin afirka mr adeoye ya kara da cewa mu a matsayinmu na ƙungiyar tarar afirka ba mu yarda wani ya yi ƙasar london ko rura wutar rikicin da ke faruwa a sassan nahiyar afirka ba don haka muna yin allah wadai da duk wani nau'i na tsoma bakin ƙasashen waje a sudan ko kuma a kowane bangare na nahiyar mu ya kuma shaidar da cewa dole ne ƙungiyar tarar afirka da taka muhimmiyar rawa wajen gano sahihin tsarin hanyoyin da za a bi za a yi amfani da su da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa yayin da ake fama da ƙalubalen tsaro mai tsarkakiya a nahiyar ta afirka to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan kamar da masu sauraro yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye farawa da sharhin bayan labarai. sharhin dai zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin kasar azerbaijan akan batutuwa da dama da suka shafi yankin da kuma yadda ta miƙa kai bori ya hau wajen kare manufofin haramtacciyar kasar isra'ila ido rufe da kuma yin aiki tare da hukumomin leken asirinta irin su musad wajen aiwatar da manufofi na sahiyuniya a yankin ba abin mamaki ba ne idan gwamnatin azerbaijan ta miƙa wuya ga manufofin turawa ta kuma masa aiki ido rufe domin kare waɗannan manufofi da gaske har da biyan bukatun isra'ila ko da hakan kuwa zai iya cutar da makwabtanta waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da ita da kuma tarihi musamman ƙasashe irin su iran tashar yaɗa labarai ta isra'ila ta arut 7 ta rubuto cewa azerbaijan ta shiga yarjejeniyar abraham ko da yake ba mu fahimci dalilin da ya sa ake ci gaba da irin wannan hulɗa ta diplomasiya kasuwanci da kuma ayyukan soja da isra'ila ba a lokutan da aka fara su sannan kuma azerbaijan za ta shiga cikin wata yarjejeniya wadda tabbas da karshe za ta jawo mata wulakanci da kaskantar da kanta a gaban isra'ila da alama dai muna gab da shi da wani shiri na watsa labarai na isra'ila a yankin dangantaka tsakanin baku da tel aviv ba kawai abin da ya bayyana ba ne a'a wannan wata alaƙa ce mai zufi a tsakaninsu a ɗaya daga cikin wasiƙun da wikileaks ta fitar a shekarar 2009 ilham alif shugaban ƙasar azerbaijan ya bayyana wannan alaƙa da cewa tamkar wata babbar ƙanƙara ce wadda take karkashin ruwa wadda ba ta narkewa a shekarar biyu, mujallar foreign policy ta ƙasar amurka ta bayyana a cikin wani rahoto da ta fitar cewa isra'ila ta yi amfani da sansanin sojin sama na stalse a jamhuriyar azerbaijan wajen gudanar da bincike akan kasar iran ko shaka babu hararen da isra'ila ta kai wa kasar iran a bayan nan a kafafen yaɗa labarai an sha bayyana irin wannan goyon baya na soji wanda azerbaijan ta baiwa isra'ila a yankai farmaki akan kasar iran ko a cikin shekarar 2012 an sanya hannu akan wata yarjejeniya ta sayan makamai na dala biliyan ɗaya da ɗigo shida tsakanin isra'ila da azerbaijan a yau bisa ƙididdigar da aka yi sama da kashi saba'in cikin ɗari na kayayyakin makamai da azerbaijan ke shigo da su isra'ila ce take kawo su lamarin dai bai takaita kawai akan wannan ba abin takaici shine ko a cikin shekara ta 2024 azerbaijan ta bai wa isra'ila ɗanyen mai wanda ya kai na sama da dala miliyan 700 tabbas wannan ɗanyen mai isra'ila ta tace shi ne domin yin amfani da shi a masana'antu da kuma ayyukan soji a bangare guda kuma an nuna kyama ta addini a kasar azerbaijan ya karu matuƙa. ta yadda aka ɗora mutane sama da dubu saba'in saboda kasancewarsu 'yan shi'a da kuma gudanar da harkokinsu na addini lamarin da yake da ban mamaki matuƙa a wata karamar ƙasa kamar azerbaijan an taƙaita tarakan addini sosai an rufe makarantun addini masu zaman kansu ko kuma an karɓe su tare da mayar da su ƙarƙashin ikon gwamnati ana kuma yi wa malamai barazana ko kuma tsare su rahotanni sun kuma nuna cewa an sanya irin waɗannan a kan wasu ahalus sunna a sassa daban-daban na ƙasar ta azerbaijan magana gaskiya dai ita ce shugaba alif ya yi watsi da muradun al'ummarsa da kuma 'yancin ƙasarsa rashin gano sabbin rijiyoyin mai da kuma yadda albarkatun mai suke raguwa a ƙasar azerbaijan a halin yanzu idan aka yi la'akari da yawan man da ake fitarwa musamman ma dai zuwa isra'ila hakan yana iya yin illa ga al'ummar ƙasar da kuma batutuwa da suka shafi tattalin arziki domin cimma burinsa na siyasa alep ya sadaukar da babban burin al'ummar ƙasarsa da kuma zamantakewar al'umma ta addini da kuma alakar al'adu domin biyan bukatu na siyasa wanda a ƙarshe ba zai amfani al'ummar ƙasar azerbaijan ba wani abu mai matuƙar ban mamaki shine yadda wasu ƙasashe masu da'awar kishin al'ummar musulmi ko kuma al'ummar yankin har ma da nuna kansu a matsayin masu goyon bayan falastinu da ma yin barazana ta fatar baki ga isra'ila idan ta gigin yin wani shishigi akan falastinawa ko kuma mai yankunan su kamar irin su gwamnatin turkiya karkashin jagorancin rajab ɗabi erdogan suna daga cikin waɗanda suke mara baya kai tsaye ga irin wannan salon bakar siyasa da gwamnatin azerbaijan ɗin ta ɗauka duk da cewa shi ma hakan ba zai taɓa zama abin mamaki ba domin kuwa gwamnatoci irin na turkiya karkashin jagorancin erdogan babban abin da ke a gabansu shine maslaha su kawai kuma za su iya sayar da kowa domin cimma maslaha da burinsu ta hanyar haɗa kai da makiya da kuma biya musu bukatu kyakkyawar mu'amala da alaƙa ta diplomasiya wadda take tsakanin gwamnatin erdogan na turkiya da kuma isra'ila ta fallasa karyar da aure kishin musulunci ko kuma babatu na kare al'ummar palestino ba ga kuma kisan kyashi da isra'ila take yi wa al'ummar yankin zirin gaza kusan tsawon shekaru biyu ba tare turkiya ta iya taɓuka komai ba ya ƙara tabbatar da ƙarya wannan da'awa da take yi tarihin gabas ta tsakiya ya nuna cewa ana samun canji a cikin lamura akai-akai ko da kuwa bayan lokaci mai tsawo ne gwamnatoci waɗanda suke samun ɗorewa gwamnatoci ne waɗanda suke samun goyon bayan jama'a kai tsaye ba masu yin ɓoyayyun kwangiloli na tsaro da na soji da ƙasashen ƙetare ba ko da kuwa hakan zai cutar da al'ummar su da kuma al'ummomi makwabta da ma sauran al'ummar musulmi da suke yankin gabas ta tsakiya. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. masu warare ko kusan cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan nuwamba na shekara ta 1920 mutanen kasar iraki karkashin shugabancin malaman addini suka samu dama ta fatattaka sojojin turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin wannan lokacin da bayan faduwar daular usmaniya a karshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila da kuma turawan faransa sun yi tandar kasashe waɗanda suke ƙarƙashin daular usmaniya a tsakaninsu inda turawan ingila suka mamaye kasar iraki amma malaman addini sun ba da fitawa ta yin jihadi domin korar waɗannan turawa da kuma kafa ƙasa mai cikakken 'yancin cin gashin kanta sai dai kafin turawa su fice daga cikin ƙasar iraki sai da aka gwabza yaƙi mai tsanani a tsakaninsu da al'ummar ƙasar irakin da da kisan kare dangi da kuma kisan killa da suka yi wa mutane da manyan malamai da kuma irin makaman da turawan suka yi amfani da su mutanen ƙasar iraki ba su ja da baya ba saboda karfin gwiwa wanda suke samu daga manyan malaman addini na kasar iraki musamman ma daga birnin najab da ƙarshe dai turawan ingila sun arce daga kasar iraki inda kasar ta samu cikakken yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan nuwamban shekara ta 1935 izuddin al-qassam wanda ya asasa gugurmar neman yancin falasdinawa daga mulkin mallaka na turawan birtaniya a falasdinu ya shahada bayan wata gama da aka yi a tsakanin turawan mulkin mallaka izuddin al-qassam shine ya dora ɗagon dan ba na gugurmar falasdinawa wanda kuma tun daga lokacin ne har inda take al'ummar falastinu suke gurmaya domin neman yantar da kasar su wadda a lokacin birtaniya ta mame daga baya kuma ta kwaso yahudawan sahiyoniya daga sassa daban-daban na duniya ta kawo cikin falastino sannan kuma ta mika musu kasar falastino ita kuma ta fice inda su kuma tare da taimakon birtaniya da amurka suka kafa isra'ila a cikin kasar sannan kuma suke ci gaba da zaluntar al'ummar falastino 'yan asalin ƙasa har inda yau take masu ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan nuwamba na shekara ta 1984 faiz ahmad faiz mawakin juyin juhali na kasar pakistan ya rasu an haife shi a shekara ta 1911 kuma ya samu damar yin digiri na biyu a fannin larabci da turancin ingilishi faiz ya shiga cikin aikin soja na wani ɗan lokaci duk wani ya kai ga babban matsayi amma kuma sai ya murabus ya kasance editan wallafe-wallafe da dama waɗanda aka yi a ƙasar pakistan a lokacin a cikin harsuna na urdu da kuma turancin ingilishi kuma ya kasance mai kula da ma'aikatar fasaha a wannan ƙasa na tsawon shekaru uku wannan fitaccen mawaƙin gwagwarmaya ɗan pakistan yana da ra'ayin cewa dole ne mutane su rayu bisa abin da suka zaɓa da kansu maimakon a tilasta musu biyan wani tsari wanda su ba su gamsu da shi ba sannan kuma a cikin waƙoƙinsa yakan fifita yin magana a kan haƙoƙin ɗan adam da kuma yin ishara da wahalhalu da marasa galihu suke ciki faiz ya lashe kyautar zaman lafiya ta linin a shekara ta 1962 daga cikin littafan da ya rubuta za a yi ambatar littafin nan na naksh faryad da kuma littafin sa mai suna das saba ya rubuta wasu littafan waɗanda suka shahara daga ciki akwai littafin culture of pakistan sai kuma littafin sa na wafa editions masu rare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan nuwamban shekara ta 1950 a karan farko sojojin kasashe biyu wato amurka da china suka yi artabu da juna a yakin koriya rikicin da aka yi a tsakanin kasashen biyu da ya samo asali ne saboda goyon bayan da amurka take baiwa koriya ta kudu da kuma goyon bayan da tarayyar soviet take baiwa kasar china take kuma baiwa koriya ta arewa yakin na koriya ya janyo asarar rayuka masu tarin yawa da kuma barna ta dukiyoyi ga bangarorin biyu a ƙarshe dai tare da shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya an dakatar da yakin kuma yakin koriya ya kawo rabo kauna tun daga wancan lokacin ne da yankin na koriya yake bin salon siyasa na ƙasashe biyu masu tsarin siyasa daban-daban amma kuma duk da haka an ci gaba da tattaunawa da nufin ganin cewa an cimma matsaya wadda za ta kai ga haɗewar ƙasashen guda biyu duk da cewa dai ba a iya cimma daidaito akan haka ba bilhassali ma sakamakon irin matakan da amurka da ƙasashen turai suka yi ta ɗauka na ƙara ta wutar rikicin tsakanin kore ta kudu kuma kore ta arewa wannan ya ƙara jawo baraka mai tsanani a tsakanin su wanda kuma har inda take babu jituwa a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu duk da cari al'ummomin ƙasashen guda biyu tushen su guda ɗaya ne kuma yaren su ɗaya al'adun su ɗaya bayan tare da soviet kore ta arewa ta ci gaba da karfafa kawancanta da kasashen rasha china duk da irin matsin lamba da takunkumai da amurka da kuma kasashen turai suka yi ta kakaba mata domin gurgunta ta da kuma tilasta yin watsi da rasha da china amma har inda yau take kasar kore ta arewa tana nan dram akan bakanta na yin kawance da waɗannan kasashe guda biyu masu tasiri wato china da kuma rasha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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan kare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yedaud a Harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari samfurin rauni da ya faru a yakin Gaza. a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni rukach daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu A kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da dugo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen muggan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida, inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan haɗarin bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa Rokac ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli wannan rukuni zai jagoranci al'ummar isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi ɗari da saba'in cikin ɗari na mashaya barasa ƙaruwar kashi ɗari da tamanin cikin ɗari na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi ɗari biyu da hamsin cikin ɗari na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shaye-shaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karyewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta ba da labarin wani sojan kota kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifun da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi ya zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai ɗalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna nata domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar yadda hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamir isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa. matsalar ba kawai tashin bama mai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu. A nasa rahoton shafin yanar gizo na Almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar ƙasar Isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayoniya suka aiwatar a zirin Gaza. sabbin bayanai a hukumance daga haramtaccen ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taba gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da harnot ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan ƙwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da ɗigo biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu idan aka kwatanta da kololowarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari ne hudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sahiyoniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai anan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da rikicin Darfur da tushensa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance to a fitowar da ta gabata mun fara magana akan abin da ya faru na mamaye birnin alfashar da rundunar kai daukin gaggawa ta yi a kasar sudan mun bayyana cewa wannan rikicin ci gaba ne daga abubuwan da suka faru a tsawon shekarun baya darfur da yanki ne mai cike da sarƙaƙiya saboda kasantuwarsa mahaɗar al'ummo mabambanta mun bayyana cewa da akwai ƙabilu na larabawa da kuma ƙabilu na 'yan asalin afirka mazauna wannan yanki tun asali yawan mutanen darfur da ya kai biliyan bakwai sun kuma ƙunshi ƙabilu masu cakuduwa da juna mafi girmansu a wajen yawa da tasiri su ne larabawan bararoji masu yawon kiwo kamar kabilun zurekat da kuma mahmadin su kuwa 'yan asalin yankin da afirkawa ne baƙaƙen fata manoma ne da suka hada da kabilar fur zagawata da kuma masalit kuma tun a cikin shekara ta 1970 ne a ƙarin da ya shuɗe yankin ya fuskanci fari da hakan ya haddasa rikicin manoma da makiyaya ruwa da wuraren kiwo su ne suka jawo rikice-rikice a tsakanin makiyayan larabawa da manoma baƙaƙen fata daga nan ne sai rikicin ya ɗauki wani salo na ƙabilanci da kuma siyasa to tun bayan da ƙabilar wato zagawata ta samu iko a ƙasar chadi a ƙarƙashin shugabancin idris debi sai zamana hakan ya yi tasiri a cikin yankin na darfur domin kuwa da akwai iyaka tsakanin wannan yanki da kuma ƙasar chadi kuma kabilun da suke a wannan yankin suna a kowane ɓangare na ƙasashen biyu a shekara ta 2003 da ta tawaye barke a cikin yankin darfur a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar nan ta al'adulwal musawat da suka fara kai wa filin saukar jiragen sama na alfashar harin tun daga wancan lokacin yankin na darfur ya zama fagen daga da tsoma bakin bangarori mabambanta daga cikin gida da kuma waje gwamnatin sudan a ƙarƙashin umar hassan albashir dai ta fuskanci wato wannan tawaye ne a lokacin da take da rauni domin sojojin ƙasar na sudan a wannan lokacin suna faɗa da 'yan tawayen yankin kudancin sudan ƙarƙashin jagorancin john garan a dalilin haka sojojin suna da raunin da za su iya zuwa su fuskanci wani sabon tawaye a can yankin darfur sai suka kafa wata runduna ta larabawa makiyaya waɗanda aka ba su makamai da kuma ƙarfin da a wani lokacin ya fi na rundunar sojojin wannan ƙasar ta sudan wannan runduna ta laraba makiyaya da suke yawo a kan raƙuma a cikin karkara da ƙauyukan mutanen darfur suna musu kisan kiyashi da ƙona ƙauyukansu an ba su suna janjawid abinda karma janjawut take nufi a wannan yankin shine cewa aljani da yake a kan raƙumi wato sun mai da kansu a matsayin tamkar aljanu suna zuwa suna yi wa bil'adama kisan gilla a tsawon lokacin gwamnatin umar hassan Albashar, an raka tuhumarsa da cewa wannan rundunar da ya kafa tana aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka a kan jinsin bil'adama duniya ta zargi gwamnatin albashar da aikata laifin yaƙi a darfur da yi wa baƙaƙen fata yankin kisan gilla da kiyashi a dalilin haka ne kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo mata wasu manyan jami'an gwamnati biyar na ƙasar ta sudan daga ciki har da shugaban ƙasa umar hassan albashir da matsin lamba ya yi wa hukumar sudan yawa akan wancan ƙungiyar ta janjaweed sai ya sake mata tsari aka ba ta sunan rundunar kiyaye iyaka a shekara ta uku aka kuma shigar da ita a ƙarƙashin kulawar hukumar wannan ƙasa wato ta leƙen asiri da kuma hukumar tsaron ƙasa kuma mafi yawancin mayakanta sun fito ne daga ƙabilar zuraika ta larabawa makiyaya to da aka shiga shekara ta 2013 an sake wa wannan rundunar suna ta zaman cewa yanzu sunanta rundunar kai ɗaukin gaggawa kamar yadda ake kiranta a yanzu aikinta kuwa ya zama ya shafi dukkanin faɗin sudan ba wai iyakar darfur kaɗai ba duk inda ake tawaye to za a tura ta domin ta ji ta murƙushe shi da aka shiga shekara ta 2016 wannan rundunar ta zama a ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa kai tsaye shugaban ƙasa umar hassan albashir ya bai wannan rundunar cin gashin kai mai girma a ƙarƙashin hukumomin tsaro na wannan ƙasa to da aka shiga wani zango na siyasa da tashe-tashen hankula a sudan din da kuma barkewar yakin yaman an aike da rundunar kai daukin gaggawa zuwa yaman saboda ta yi yaƙi da rundunar ansarullah da ake kira da 'yan husi yankin darfur ya zama wata cibiya ta kafuwar wata sabuwar runduna ta soja da aikinta ya tsallake rundunar sojojin ƙasar. shi kuwa hamidati da danginsa suka ci gaba da sana'arsu ta zinariya wanda shi ne kwamandan wannan runduna ya kuma kulla alaƙa mai ƙarfi da ƙasashen waje da hakan ya ba shi damar iya riƙe wannan runduna ta fuskar kuɗaɗe da kuma samo mata makamai wannan rundunar tashi ta ci gaba da zama mai cin gashin kanta ba tare da ta dogara da rundunar kasar wajen samun kudaden tafiyar da kanta ba bayan saukar shugaban kasar umar hassan albashir da aka tilasta masa yin haka a wani yunkuri a shekara ta 2019 kasar sudan ta shiga wani zango na rikon kwarya wanda yake cike da rikici da kuma tangal-tangal sabani ya rika kunnuwa tsakanin rundunar sojan kasar da kuma rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf saɓani a tsakanin janar-janar biyu da su ne abdulfattah al-burhan da habidati a kan sha'anin tafiyar da mulkin sai dai a shekara ta dubu biyu da ashirin an kulle yarjejeniya tsakanin ɓangarorin biyu a birnin juba da ƙasar sudan ta kudu da zumar yin amfani da sulhu domin warware saɓanin da ke tsakaninsu a sanadiyar wannan yarjejeniyar ne aka samu wasu 'yan sauye-sauye a fagen siyasa ta hanyar shigar da cibiyoyin tsaro a yankin na darfur a ƙarƙashin cibiyoyin gwamnati shugaban ƙungiyar al'adil wal musawat jibril ibrahim ya zama ministan kuɗi na sudan baki ɗaya yayin da shugaban ƙungiyar rundunar 'yanto da sudan mini arko minawi ya zama gwamnan yankin darfur da dukkanin jihohin yankin guda biyar shekuwa hamis abdallah akbar na kungiyar harkatu tahariru sudan ya rike mukamin gwamna a yammacin darfur sai dai kuma da akwai wasu 'yan siyasar yankin da suka ƙi shiga cikin wannan sabuwar haɗakar daga cikinsu da akwai abdulwahid muhammad nur wannan sabanin na siyasa a yankin darfur da gwamnatin khartoum bai kare ba sai kuma tsohuwar matsala a tsakanin janar burhan da janar muhammad hamdan hamidaci ta sake jaddada kanta a cikin watan afrilu na shekara ta 2023 fada barki a tsakanin sojoji da kuma rundunar kai daukin gaggawa din a cikin birnin khartoum rundunar ta rsf ta kai wa sojoji har hari a cikin birnin khartoum da tilasta musu su fice daga cikin wannan birni a wannan tsakanin fararen hula sun wahala an kashe na kashewa da tilastawa wasu wato ficewa daga unguwanninsu da gidajensu domin samun mafaka sannu a hankali rundunar ta kai ɗaukin gaggawa ta faɗaɗa kai hare-hare zuwa yankin darfur wannan ya zama mata wata dama ta ficewa daga khartoum ta nufi wancan yankin bayan da aka tilasta ta yin haka abinda ya biyo baya shine cewa wannan rundunar ta tashi daga mai son shimfiɗa iko a faɗin ƙasar sudan zuwa mai yin faɗa a fagage da yawan gaske daga shekara ta 2023 da abin da ya biyo baya shirin rundunar kai ɗaukin gaggawa ya ginu ne akan yadda za ta shimfiɗa ikonta a faɗin yankin na darfur sannu a hankali ta fara da kwace iko da sansanonin sojan gwamnatin sudan da suke cikin wannan yankin na darfur daga yankunan khatam da kabakiya a darfur ta arewa zuwa ummu da fuk da ke jihohin kudancin yankin na darfur mayakan na rsf sun yanke duk wasu hanyoyin da suke hada birane da garuruwan yankin da hana kai hajar da ake bukatuwa da ita a rayuwar yau da kullum daga wani gari zuwa wani gari wannan rundunar ta shiga birnin jinaina da nan ne cibiyar darfur ta yamma a cikin watan yuni na wannan shekara rundunar ta kutsa cikin birnin ta zubar da jinin da aka ƙiyasta cewa mutane dubu ɗaya ne suka kwanta dama maza da mata da ƙananan yara sannu a hankali rsf ta ci gaba da kokarin shimfiɗa ikonta a cikin biranen jihohin darfur guda uku in banda birnin alfashar a ranar 26 ga watan oktoba birnin niyala ya shiga ƙarƙashin ikon rsf bayan da ta killace shi na watanni wannan birnin kuwa shine babbar cibiyar darfur ta kudu sun kuwa yanke duk wata hanya da ake kaiwa rundunar soja ta sojan ƙasa ta goma sha shida taimako da ɗauki bayan kwanaki biyar sai rundunar ta rsf ta nufi birnin zalanji da shine cibiyar jihar darfur ta tsakiya bayan da suka ci ƙarfin sojojin gwamnati na runduna ta 21 ta sojan ƙasa a ranar 4 ga watan afrilu kuwa rundunar ta rsf ta kame yankin ardamta da yake yammacin darfur bayan yakin da ya raunana rundunar soja ta goma sha biyar bayan makonni biyu wannan rundunar ta shiga cikin birnin di'in babban birnin darfur ta gabas ta kwace iko da sansanin rundunar sojan gwamnati ta ashirin saboda haka dukkanin jihohi hudu da ke a yankin darfur da jimillar jihohinsa biyar ne sun shiga ƙarƙashin ikonta alfashar ce birnin da ya saura wannan yakin ya sake farfado da sabani a tsakanin kabilun wannan yankin larabawa makiyaya da a cikinsu ne aka kafa rundunar janjawid suka sake dunkulewa wuri ɗaya duk da cewa da akwai sabani a tsakanin wasu kabilun amma sun aje shi yanzu sun koma ƙarƙashin rundunar rsf wannan ya ƙara wa rundunar ta rsf ƙarfi dama dai runduna ce take da kuɗi saboda tana da iko da wuraren haƙo da zinariya da suke wannan yankin ma sauraro za mu da sa'aya a nan da cashirin namu bai ƙare ba domin a fitowa ta gaba za mu ji yadda shi kan shi birnin alfashar ya shiga ƙarƙashin ikon rundunar rsf kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية خمشيم عد شتم عسرية عسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل חמישה عصار נקודה مئة خمشيم كيلو هرتز